Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta ayyana ranar goma ga watan gobe wato Oktoba don gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato Mr. Fabian Ntun ya ce za a gudanar da zaben ne a ƙananan hukumomi goma sha uku yayin da ya ce sauran ƙananan hukumomi hudu da ke jihar an dakatar da zaben saboda matsalolin tsaro. We had to suspend the exercise due to security demands. Ƙananan hukumomin da ba za a gudanar da zaben ba sun hada da Barikin Ladi, Jasta Arewa, Jasta Kudu da Riyom, waɗanda dukansu a shiyar Filato ta Arewa suke. But as soon as we get clearance, we will appropriately fix a date and conduct the elections in those four local government areas. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan Mr. Fabian Ntun ke cewa da zarar sun sami amincewar hukumomin tsaro za su shirya gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin. Kan haka na tambayi wani ɗan siyasa a cikin garin Jos ta Arewa ko yaya suke kallon batun dakatar da zaɓe a wasu ƙananan hukumomin. Sunana Alhaji Jamilu Baba. Shirya ƙananan hukumomi guda hudu wani abu ne wanda ni zan yarda da shi gwamna a nan sabila da idan kin lura wannan ƙananan hukumomin a nan ne aka fi samun wannan tashin tashina duk da cewa karamar hukumar jos ba a samun yanzu tashin hankali a ciki jos ta arewa dalili sabila da an samu zaman lafiya a karamar hukumar jos ta arewa amma babban matsalar shi ne, akwai waɗanda suke so su yi amfani da wannan damar don su kawo tashin hankali a cikin karamar hukumar jos ta arewa gwamnati tana da wannan masaniyar jami'an tsaro suna da wannan masaniyar ya zamanto wajibi ita gwamnati ta tsaya ta haɗa ƙarfinta da ƙarfi a bacin an yi wancan zaɓi a wannan ƙananan hukumomin to a dawo a raja'a a wa'annan ƙananan hukumai kuma idan an yi haka za a yi zaɓe mai kyau kuma za a samu zaman lafiya because shi mai girma gwamna ya yi alkawari zai yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai ba tare da ya cire kowace ƙaramar hukuma ba. Shi ko wani shugaban al'umma daga yankin plateau ta Arewa ya ce haƙƙin gwamnati ne ta samar da tsaro don ba jama'a damar zaɓen shugaban da suke so. Sunana Datalom Dalio Jambol. Abin na fahimci gwamnati na yi shine E, akwai insecurity. Tambayan shine. har yaushe ne wannan abun zai ci gaba. Da Jos not ne kadai aka ce ba za a yi ba saboda rashin zaman lafiya. Kamar ana so ne a sa takunkumi ne a mu, an rasa yadda za a yi shi. Domin mun fahimci take-taken gwamnati suna so ta nuna kamar rashin zaman lafiyar nan tsakanin birane da wasu ba gaskiya ba ne. So kar gwamnati ta mana wannan walawala mun gane kawai failwa ne na a samu ma mutane da zaman lafiya ta tashi ta fuskanci wannan abu da gaskiya ta yi kuma gaskiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.